وعلى آله وأصحابه ومن يتجى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم عاشر فصل في فرائض الوضوء فصل جمدها فرلان الولاء فرائض الوضوء سبعة وهي ترك وفور نية في بدئه فرلان الولاء قدا بقيه shi ne dalkun shudawa wa faurun da gaggautawa niyyatun sannan niyya fi bada'i a yayin farawa wal yanwi raf al hadathi aw muftarad aw istibahati li mamnu'in arad yayi niyyar dauke hadasi an gane in zai niyya yayi niyya na dauke hadasi ko kuma niyya na farilla aw istibahatan lil mamnu' ko kuma halatta abinda aka hana arad wato halatta abinda hadasi ya hana na misali halatta abinda hadasi ya hana wanda yake ya bujiro wa ghaslu gasul ghasluhu ya daini wa masu ra'atin gasul ar-rijlaini da wankewan fuska sannan wankewan shiga hannaye sannan da shafan kai sannan wankewar shiga kafafuwa والفرض عما جمع مجمع الأذنين والمرفقين عما Eh, wal ka'bayn wato farilla ya gabe matattara na kunnuwa shi farilla ya gabe wato matattara na kunnuwa daga kunne zuwa kunne in za a wanke fuska daga kunne zuwa kunne misali ta wajen faɗi na wal mai da kuma murafukai shi ma an mawar a bai ya game hadda abin nan ya hadda ya game hadda ya sunan shi ya eh, irin sawu shi ma duka za a wanke mirafikai sannan za a wanke idan sawu khallil asabi al yadaini wa sha'r wajhin idan min tatihi jildun zahar khallil asabi al yadaini ka dan tsefe yatsun kafafuwa a yatsun hannaye sannan ka dan tsefe gashi wa sha'ara wajhin ka dan tsefe gashin fuska idza zahara min tatihi al jild idan fata ya bayyana a ƙarƙashinsa idan fata ya bayyana a ƙarƙashinsa na'am na'am eh, da wanke fuska fasul ne dai ne sannan zai wanke hannaye eh, ai wace ne a za wanke fuska sannan zai wanke hannaye نعم نعم أبو دلالة نية هذا الدين هو نية فرلا نعم نعم مصباح الصالح بسم الله الرحمن الرحيم ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قرفته في نعم. وقته في وقته fi wa kafatihi mudrikul imami wanda ya riski liman a cikin karatu wato ya zo sallan idi da ya zo sallan idi sai ya sanar liman ya fara karatu an gane kenan liman ya riga ya rin nan guda bakwai ko kabbara ma dan fatahu zai yi kabbaran abin da ya ce mai a cikin tsayuwansa ko a cikin tsayuwar liman liman ya yi kabbarori guda bakwai shi baya nan in ya zo mai zai yi sai ya kabbarori guda bakwai tunda ya tarar da liman yana cikin mai yawa ita tarar da liman yana ya fara karatu sai ka yi kabbara kai ma guda bakwai sannan ka bi shi وخطبتي عن صلاة أخرى وفيهما من غير حد كبر وأخرى أي أخر خطبتي عن صلاة ka jinkirta خطبو منسى daga sallah an gane shi idi ana jinkirta hudu ba sai an idar da sallah sannan ake yi hudu ba sannan wakabbir kabbir fi jimamin gairi haddi za ka yi kabbara cikin hudu ba ba iyaka shi a cikin hudu ba na idi kabbarori nawa ake yi ba iyaka na a kabbara ba na hudu ba na hudu ba ba iyaka an gane shi ne ma'ana kabbir fi jimamin gairi haddi Ka yi kabbara cikin su ba tare da iyaka ba namo yustahabbu tibu wa tazyinu wal ghasl lakin ba da a ahkam wato an so turare da kuma kwalliya wal ghasl an so turare da kwalliya wal ghusl da kuma yin wanka lakin ba da a ahsan sai dai wankan nan bayan azzikir da ya fi kyau an fi so a yi wankan nan bayan fitowar alfijir wal mashi wal rawahu min sabili wal audu min ukura wa iya wa iyan laili ana so kuma a je sallar idi a ƙasa in za a je sallar idi an fi so a je a ƙasa a gane kada mutum ya ya hau keke ko ya shiga mota wal na na sannan an fi so a maraita min sabili daga wata hanya wal'audu bi bukura a dawo wata wata wa ihya al ana so kuma a rayar da dare a rayar da dare da me a rayar da dare da kuma ya ce a rayar da dare da ibadoji kenan kuwa abin da kamar da wannan kaga wannan yana buƙatar me nasi. cewa da daren a raya shi da nafil gidi ko abin da ya kama da wannan yana buƙatar dalilai masu kwari نعم نعم والفكرة قدمه بعيد الفطر وأكثر الفطرة بيوم النحر شيء وتوشي والفطر قدمه بعيد الفطر shi kuma cin abinci ka gabatar da shi a can idil fitr a idil fitr ana so a fara cin abinci kafin a wuce wa aksar fitra yawmin nahari amma ka jinkirta cin abinci a ranar idil layya idin layya ka jinkirta sai ka dawo an san samu dabban da ka yanka ka ɗan yanka daga cikin naman ka ci wa mudrikil imami fi qira'ati wanda ya riske liman yana cikin karatunsa na kabbara ma qad fata sai yayi kabbaran abin da ya kubuce masa wa fati a cikin tsayuwansa na wa akhir wa akhira fa kai eh, wa akhir kenan hmm. ka jinkirta hudubobinsa guda biyu daga sallah wa kabbir fihima kai kabbara a cikin su min haddi ba tare da iyaka ba na'am wa yustahabbu tibu an so turare wa tazayyur da kwalliya wal ghusl an so wanka lakin ba da fajirin ahsan sai dai wankan nan ya fi kyau ne bayan alfijir wal mashu sannan an so yin wanka Wa an so tafiya kai an so tafiya kuma an so maraita wato min sabilin daga hanya wala audu min ukhra da kuma dawowa daga wata hanya wa ihyal layli an so a rayar da dare da nafil fili na'am eh wal fitra qaddimhu bi eid al fitr ya ce wa ihyal layl bi zikrillah wa anwa' al ibadat da ambatar Allah da nau'i nau'i na ibadoci na'am na'am wal fitra qaddimhu bi eid al fitr shi kuma cin abinci ka gabatar da shi a idul fitr ka fara cin abinci kafin ka wuce masallaci wa aksiril fitra sannan ka jinkirta cin abinci yawmin nahri a ranar idul nahar Yin motsin da ya samu Allah ba shi eh. ko ya yanka wanda da zai yanka. to an yi kaidi ne lallai sai mutum ya ci kayan ciki a cikin ko ya ci wani bangare ne da ba ko da bada mutum samu babu wani kaidi za ka yi <laughs> akwai masu zuwa kayan ciki ne wasu an mutum mutum ya yanka dabban layya to lallai ya samu kayan ciki ya gasa ya ci kuma gogoron babu wani dalili ya ga haka don hanta babu dalili wanda yake da abin yanka ne aka yi magana idan mutum ba su yanka ba shi ba ba ya ba ya ba amma ya zikin da ya ba shi ya ba kan shi kawai ana so da maka cire an so ka cire da da ya kani wanda za a yanka da sunan shi na'am na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun fil hajj wal umra babi game da hajji da umra safir ila makkata lil hajj ibn akhi li'annahu fardun minna wa la taqbi hmm. kai tafiya zuwa makka domin aikin hajji ya kai dan dan uwana na'am li'annahu fardun minna domin shi farilla ne gare mu kada ka zauna illa li ajli aduwin hala bainahuma والدين والأبوين أو الدين والرق والأبوين والسكن wato sai saboda makiya da suka kange tsakaninmu da aikin hajji idan ya zama to za ka je aikin hajji sai ya zama ana yaki. wanda makiya sun kange sun toshe wannan hanyar da za a je makka a wajen an ɗauke ma aikin hajji na wannan shekarar ko kuma ana bin ka bashi an gane ku ana bin ka bashi wanda wanda ainihin kudin da zaka biya zuwa makka wato shine bashin da ake bin ko kuma fiye da haka to me kuka je aikin haji gara ka biya bashi warri sannan da bauta a lokacin mutum yana matsayin shi na bawa ba a yanka shi matukuna tukuna to tunda mutum yana bawa ba a yanka shi ba to shi ma zuwa aikin haji ya faɗa kan shi a lokacin wala abuwain sannan kuma da iyaye idan iyaye suka ce kada mutum ya je misali saboda wani dalili wasu mai da rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani wanda ya hana mutum zuwa aikin hajji ma yana daga cikin mawane nan wal fitar wal zad wal zawjat wal safa hiya mawani'un fil hajj ala al umami sannan da fitintunu ya zama akwai yaƙi tsakanin musulmi da musulmi wanda in ka ce za ka wuce ta kan hanya za su iya kashe ka wal da guzuri ya zan mutum ba shi da guzuri ce ɗauko eh, wazat sannan ya zan mutum ba shi da guzuri wazauja da kuma mace lokacin mutum daidai da zai aure a wannan lokacin an gane ku da wauta idan ya zama to mutum ya yi amarya amaryan nan za ta iya ɗauke hankalin shi daga abin da zai yi to kawai ya dakata ya fuskanci amaryan shi shekara mai zuwa ya ji. an gani kaga ko da jihadi ma an ce an ce a daga tabo ko jihadi ma an ce mutum ya yi sabon ya yi amarya ya dan dakatar sai wani lokaci saboda hankalin shi na kan wannan iyal mawani sannan da wauta iya zama to sahuhu to shi ma wannan wauta shi ma yana daga cikin mawani fi hajji ga aikin hajji alal umma ga al'umma na'am wa sunnatul umratu lin nas wahida Eh, amma ziyaratu nutbun fi hayatihim wato sunnan umra ga mutane guda ɗaya ne kawai in mutum ya yi umra sau ɗaya to ya rayar da sunna ɗin umra amma ziyaratu amma ƙari akan guda ɗaya mutabiri ne fi hayatihim a cikin rayuwarsu وصحة فيهما Islamu مع الأمن هو الذي قدم ذكر ذكر تبي تكمل wasu hatu fi jima al-islam wato inganci a cikinsu sharaɗin inganci shine musulunci tare da aminci wallazi kaddama shi shine wanda an batun shi ya gabata kazi kame kamar mara lafiya misali shi ma mara lafiya shi ba ga an mai uzuri tafsir ila makkata kai tafiya zuwa ga makka domin aikin hajji yabna ya kai dan dan uwana bi annahu fardun minna domin farilla ne gare mu wala takumi kada ka zauna illa li adli aduwin sai dai saboda maki hala wanda ya kange bainahuma tsakanin su waddaini ko kuma mutum ana bin shi bashi warrik ko kuma bauta wala abawain ko kuma iyaye suka hana wal sakami ko rashin lafiya wal fitani da fitantunu wal ko kuma babu guzuri wal zaujati ko kuma mata da wauta hiyal mawani fil hajj wayannan su ne mawani masu kange mutum daga aikin hajji da al'umma wa sunnatul umratu lin nas sunnan umra ga mutane guda ɗaya ne amma ziyaratu wajen mutum yayi umra so ɗaya shikenan ya sauki amma ƙari ya zama mustahabi a cikin rayuwarsu na wasu hatu fihi ma al'islam. wato inganci game da game da shi shi ne musulunci ma amni tare da aminci eh, inganci game da hajji da umra kenan ko hmm. shine wato aminci shine ainihin musulunci tare da aminci huwa allazi qaddama zikru shine wanda an bato ya gabata a zisan kamar mara lafiya hmm. shi ne abu da ke zuwa magana yawan ba babu tsaro ba karan ka ce kaka ji a ba yawan mutuwa ba suna ganin da yawa kai a wajen da mutane na mutuwa so a wannan wani ba uku ne Na'am. Na'am. a tsaye za ba shi hada guzuri masu biya suna bayarwa hada guzuri ya kowanne zan an suka biya mutum ba sa biya mai ba sa bashi abin da zai bari a gida sai ga mutum ya shiga cikin wani tsanani ga shi nan dai an biya ma aikin hajji amma kuma gidanka ba abinci shi na? a'a ah, ai ya zai kashe farali amma abin da zai kawo shi ne ya ci bashi in inda yana da kuɗi in ya je karka kare ya je komai kawai ya tattara kuɗin shi ya dawo da shi na? sai da ya ci abinci kawai ya dawo tunda ba sharadi ne sai ka siyo wani abu ka kawo wani abin da yake sharadi ne isar da shi ne ainihin sauke wannan faralin eh, wa yu'addabu shariku fil amati wato ana ladabtar da ainihin abokin tarayya ga baiwa ya ta'uwa da ya take ta wato ku biyu ne kuna da baiwa kun je baiwa ku biyu sai ne muku aiki to sai sai daga cikin ku sai ya take ta kaga wannan yayi laifi misali baiwa ce ta mutane biyu sai ɗaya ya take ta to wannan wanda ya sace ta za a mai ladabi wa yadmanu qimataha amma kuma zai biya kimanta in kana lahu malu eh ta zama tashi kawai in yana da kuɗi ya biya kima ya rike ta fa in lam tahmil ash shariq bil khiyar idan bata samu juna biyu ba wato da ya sace ta bata samu juna biyu ba a lokacin to shi abokin tarayya yana da zaɓi baina an yatamas an yatamasa wato tsakanin ya rike tsakanin ya rike aw tuqawwama alai ko kuma a kimanta a gare shi Wani kalacin wuratun da ya hamlun idan wata mace mai ciki ta ce na tukurin ta ce an tilar samun ne an gane ko kawai sai muka gama da ciki ba sa da miji ya aka yi haka ta ce wallahi tallahi da karfin tsiya ne an tilar samun ne to ba za a gaskata ta ba za a yi mata haddi na zina illa an ta'arifa bayyinatu sai dai in ta san wasu shaidu ta kawo shaida cewa ga shaida na wanda ya nuna cewa lalle da sabata aka yi cewa annaha in tumilan cewa lalle ita an ciccibe ta ne ta gaba alaiha har ya zama to ya faku a gare ta ya kama ta da ƙarfi wane yana wajen wane yana wajen kama ne da ƙarfi har ya zama to ya faku da ni shi kenan na'am au ja'at mustashgi au ja'at mustagisa mustagisa na'am in ko kuma ta zo nazila tana neman agaji a wajen wannan wannan nazira da wannan abin da ya faru lokacin da abin ya faru tana ihu tana jama'a a zuwa sai da ce ni jama'a a zuwa a agaza ni zai tafi da ni to tana da shida au ta tadmi ko ta zo tana jini ya riga ya take ta ya ji da ciwo wanda zan wannan والنصراني إذا كتب مسلمة ودخنا كذا شيء كريسا شيء بنساري إذا يفشي na musulma wato ya kama musulma da ƙarfi ya tafi da ita an gane ku a cikin zina ta kucila za a kashe shi ya zo ya kama musulma da ƙarfin su yayi je ta ke ta to za a kashe shi wa raja al muqiru bi zina wakila mutumin da ya tabbatar yi zina ya je kotu ya gaya alƙali cewa ba shi fa yi zina an gane ku to kafin a yanke mai hukunci sai ya ce shi ba bai zina ba to za a gane shi za a mishi ikala an gane wannan turi to me yasa ɗazun kace ka yi zina ya ce to ani na je na ga wani hadisi ne a cikin bukari hadisin ya ce zina kowane adam an rubuta mai kasan shi na zina zanen ido shi ne kallo zanen hannu kamawa sai to ai shi kamawa ya ya rike sani shi ya ɗauka shi ne zanen da ake yi sai kare shi an fahimci wani ko wato idan ya dawo shi mutumin da ya ce ya yi zina sai ya dawo ya sanya cewa shi bai yi zina ba wato za a mai kala sannan za a kyale shi wa yuqimu ar ala 'abdihi mutum yana tsayar da haddi ga bawan shi wa amati da baiwan shi ba sai ya kai kotu ba wato haddi na zina ba sai an kai kotu ba in dai bawon kare ko bai wanka idan za hamlin idan ciki ya bayyana an kama tun gairo ko kuma shaidu suka tsaya wanda ba shi ba a gane an samu wani shaidu wanda ba mai gidan ba ba wai mai gidan kaɗai ba ya samu shaidu guda hudu sun tabbatar da cewa wa'annan bayi sun yi zina auka na ikirarin ko kuma ya kasance ikirari ne bawa shi da kanshi ya ce na yi zina ko baiwa ta ce ta yi zina Nan, walakin in kana li amatu zaujin sai dai idan ita wannan baiwa tana da miji ɗa aw abdun da dai ko tana da miji bawa na wani sa fala yujimul hadd alai alaiha ba mai tsayin mata da haji inna susar sai dai sarkin musulmi sai dai shugaba wa man amila amala qaumi lutin duk wanda ya aikata aiki irin na mutanen mutanen lutu mutanen annabi lutu na zakarin baligh da namiji wanda yake balagagge a da'ahu namiji kuma ya mishi biyayya ba tilasta mishi yayi ba ijma za a jefe su gaba daya da shi wanda yayi luwadin da wanda aka yi mu luwadin duk za a jefe su gaba daya shin sun taba yin aure ko ba taba yin aure ba ko sun taba yin aure ko ba su taba yin aure ba ko hukuncin su shine a jefe su na'am wa alal qazif al-hurr al-hadd 80 مثلا Walekun salam. Da? Eh. Eh. Za su iya balaka tana musu aiki ne. Eh. Bai wace ta aiki. Ta yi musu guga, ta yi musu wanki, ta yi musu girki irin da wannan. Za su iya wurin da ita wannan. za su ba ba ne ko kuma su wannan na amal qaumul nan na kawo cewa balighun sai idan baligh misali idan ki karamin yaro ne aka kama shi wanda ba baligh ba misali ba za ka ce shi ba su karamin yaro zai da dan mai tazuri kawai su wanda aka yi da shi su ne yake lura ba da koko wani kansu dukan su guda dukan su gaba ɗaya balagabu da shi wanda da shi wanda ya yi luwaɗin da wanda aka yi luwaɗin ya sun balaga duka luwaɗi to a yanzu ba balaga kuma ko ina ne yanzu luwaɗi Tunda dai mutane suna so su yi arziki rana ɗaya galiba yadda na karanta wannan luwaɗin yana da alaƙa ne da da ainihin neman arziki galibin masu yin shi matsafa ne su wani mugun malami ne zai ce in kana so kai kuɗi sai ka yi luwaɗi da mutane kaza sai ga mutum yana son neman ƙananan yara ko kuma ya nemi wasu wanda zai yi luwaɗi da su don ya samu wadata to wata mutum mutane yanzu suna buƙatar wadatar nan to ana yawan yin luwaɗin gaskiya yanzu za ka mutum kana ganin kamar mai mutunci ne kana ganin shi sai ga shi wadan luwaɗi ne bai Allah shi kiyaye eh na'am babu kotu na mutunci shi ne babu kotu da zai zanga da hukuncin ne kotu ne na turawa kotu ne wanda ba na mutunci ba su kuma so da shirwa ne a matsayin laifi ba hukumar shilwadi wani abu ne wanda yake daidai kawai na? yi kwarai da gaske sun bibita shi akan na addininsu na na'am tufat al-kam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim thumma talaqu fi intida' al-ajali ba'da at-taqdi mujibat ba'da at-taqdi mujibat al-awwal awwal wato sannan saki a wajen karewan ajali idan ajali ya riga ya kare na na wannan zazzihari din ya zama to bai dawo zuwa ga matar shi ba to shi kenan sai saki alkali zai samun ya saki matar shi ba da taqaddil mujibati bayan karewan mai wajabtawa na farko shine alkali ya tilasta mai cewa lallai ya je ya dawo ga matar shi ko ya sake ta wa yamliku raja'ata fi ma aftara man fa'a fil iddati aw man kaffara wato man fa'a wanda ya dawo cikin idda ko wanda ya kafara yana mallakan ya dawo da matar fi ma azzara abin da ya farar a gane duk mutumin da ya dawo cikin idda tana cikin idda aka sakan mai matar shi to sai ya zama to matar tana cikin idda tana cikin idda sai ya dawo zuwa ga matar ko kuma ya zo ya yi kafara na zihari din. to shi kenan a nan wajen ya mallaki ya dawo da matar shi na'am sun matsala kufin ajali sannan saki yana tabbata a wajen karewan ajali ba da taqaddum mujibatul awwal bayan karewan mai wajabtawa na farko man fa'a iddati wanda ya dawo cikin idda aw man kaffara ko wanda ya kafara cikin idda yana mallakan komai cikin abin da ya farar بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا